Sasha Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci. Mamma Ada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. Fiye da sefa miliyan 600 ne gwamnatin Italiya ta zuba domin karfafa sa ido kan fadin Nijar na DST da kuma jami'an tsaro ta fuskar kula da iyakoki da kwararra 'yan gudun hijira. tare da hannun yawu da babura a cikin jihohin tilabiri matasa da ke sana'ar kabu-kabu sun rungumi wasu ayyuka za ku je ra'o'in wasu daga cikinsu. sai kuma a cikin shirinmu na musamman gwamnan yankin agadas ya lura da raguwa sosai ta yawan masu neman hijira shekaru biyar bayan matakin wato fataucin 'yan gudun hijira To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya a agadas gwamnan yankin ya yi kashedi ga mutanen da ke ci gaba da zuwa bayan an hana wato mutane zuwa wuraren haƙar zinari na jado da aka rufe ta ranar 28 ga watan fabrairun shekara ta 2017 duk wanda ya saba wa wannan mataki zai zama a matsayin mai taka doka kuma za a tuhume shi in ji gwamnan sadu sokoloke cikin rahoton musa mamman wurin haƙar zinare na jado an rufe shi a hukumance duk wani mataki da ministan ma'adinai ya ɗauka ranar 28 ga watan watan Fabrairu na 2017. Daga ranar ne muka watse duka waɗansu masu aikin wannan wurin. Daga lokacin duka wanda aka kama baya cikin ka'ida Mun sami waɗansu da dama a can Chadon. An yanke musu hukunci daidai abinda suka aikata a cikin yankin Bilma ko kuma Agades. Sun saba doka kuma doka ta bige su yanda suka saba dokokin ƙasa da ƙasa akan rashin biyar ƙa'idar haƙar ma'adinai a gurin haƙar ma'adinai da aka rufe. l'exploitation de sites fermés. Fassarar Muntari Muhammadu kenan fiye da miliyan 600 ne na sefa gwamnatin Italiya ta zuba da zuma karfafa aikin hukumar DST da kuma jami'an tsaro na Nijar wajen kula da iyakoki da kwararar 'yan gudun hijira. Wannan taimako na zuwa a matsayin tallafi ga kokarin kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya OEM da ke gina wata sabuwar tashar 'yan sanda a Asamika da ke arewacin Nijar mai iyaka da kilomita goma da Algeria. a cewar shugaban karamin biron oem a agadas oscar safari a cikin rahoton musa mamman Wannan proje zai dafawa DST ne da jami'an tsaro da hukumomi da ma'aikata da ke aiki a bisa iyakokin ƙasa su kula da iyakokin. A cikin wannan tsarin ne OEM tana nan tana gina ofishin jami'an tsaro a bisa iyakoki da za a saka musu kayan aiki na zamani. Sannan akwai batun kiwon lafiya wanda shi ma OEM ta samar da jami'an kiwon lafiya a Asamaka da Alit a cikin tsarin kula da kwararo kwararowar bakin haure. OEM tana aiki tare da ƙungiyoyin kiwon lafiya na jiha da waɗansu abokanin hulɗa da suke aiki bisa kiwon lafiya. A ƙarshen ranar 20 ne ga watan Janairun shekara ta 2020 aka hana wato babura su yi yawo a cikin gundumomi biyar na jihar Dogon Duci da ɓangaren Loga matakin da gwamnatin matakin da gwamnan yankin Dosa ya ɗauka domin kare aikin rubuta masu zaɓe na yankin bayan wani lokaci mai wuya dalilin rashin ayyukan samar da kuɗin shiga. Haruna Askiya mai kabu-kabu kuma mai saida babura a ɗan ƙasari ya nuna murmushinsa bayan da ya rungumi wata sana'a a cikin rahoton Abdulaziz ɗan yuma To lalle rayuwa sai a hankali saboda dan abin da kusan a ce an ka dogara gare shi na an kare a hanya kuma a lalle kan da yawan mutane sun je babu daɗi. To duk da haka dai sai mu gode ma Allah saboda abin da zo ma shi da sa hankuri. Eh ba mu san abin da an gani ba an ka kawo mana wannan. Maimakon harakan moto na kenan cikin wannan lokaci me kai. To wallahi mu zama dai mun kai ta yamma jira lokacin da an buɗa mu ma mu dan shiga kasuwa mu gani dan abin da za a kawo mu a kai mai yari. babu wata sana'a da muka dogara gare ta in banda dan sana'ar motunan nan saboda tsaro na an ka hana wannan zirga zirga na motuna yanzu da aka hana ka kaga kwanci hankali cikin karkara a to lalle ka an sami dama saboda nan dai wajen mu dai babu abin da muka taba jin an ce an ji wurga ko an ji labari ne kenan tana yiwuwa wannan abashi ne alheri gare mu shine sai mu ce mun gode ma Allah Haka matasa masu kabu-kabu na gunduma tagazar na fara duba wasu hanyoyi domin wato su kama aiki makonni uku kawai bayan matakin ya soma aiki na hana yawon babura a cikin jihohin filinge da balera umaru fandu misali ya koma sai da masa kan babbar hanyar balera ƙarin haskensa a cikin rahoton hassan mummuni. Ai sana'a ka ce wallahi Sana'a ta ita ce ina toya masa ne kuma na koyi wannan sana'a ne daga gida sai na ɗauke ta a matsayin sana'a kuma ina samun alkhairi mai yawa ina kula da iyalina da mahaifana duka wannan sana'a tana da riba ina samun shika biyu wanda nake ajiyewa kullum amma a cikin sana'ar kabu kabu duka da yake mun ɗauke ta a matsayin sana'a akwai wani lokacin da baka samun ko dala a wuni kiran da nake wa abokanina shine kowa ya tsaya ƙasarsa maimakon su tafi wata ƙasa wasa neman kuɗi. Duka wata wahala tana tare da daɗi. Aikin da muke yi tare da abokanina ina fatan kowa ya samu rabonsa ya samu inda ya laɓe. Dandalin duniya na uku kan ilimi ga kowa kuma da tattace na gudana a yanzu haka a Jibuti babban birnin ƙasar mai ɗauke da sunan kasar kuma. Na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin Jibuti da ONG Education Relief Foundation. Wannan dandali ya haɗa masu ruwa da tsaki da ke aiki a ɓangaren ilimi da ke da manufar bunƙasa ilimi ga kowa kuma daidaitacce da ke dogaro kan al'adun al'ummomi dunkulewa wato harsuna da kuma yanayin da ake ciki a cewar shafin sahel sanarwar da gwamnatin jihar ta ƙara jaddadawa ta da cewa firaminista bijira fini na halarta. Ɗaliban jami'ar Doso sun dakatar da ɗaukar darussa a ranar ciya domin neman a kyautata musu ingancin rayuwa da karatu. sakatare janar na ƙungiyar ɗaliban jami'ar doso ya yi allah wadai da halin da suke ciki dalilin rashin wuraren kwana ga ɗalibai 500 da ke cikin ɗakuna 28 kawai a halin yanzu mama Mustapha, nasiru a cikin rahoton ausi abdurrahman mu ajiye takardar kashedi na kwanaki uku ba a karɓa mana ba, don haka ne muka ajiye takardar tsunduma yajin aiki na kwanaki ɗaya, kuma muka datse hanyoyi domin a saurare mu. Amma sai aka turo mana jama'an tsaro suka tai mana ruwan barkonan tsohuwa. Ba ma taɓa yarda mu wajen ɗari biyar a ce ɗakunan kwana ashirin da takwas ɗaya gare mu, a yayin da wasu kuma suna walawa a cikin manyan gidaje. Wannan ne ya sanya ɗaliban jami'ar Doso muka yanke shawarar fitowa. don mu nuna rashin jin mu Koke-kokenmu sun haɗa da samar mana ɗakunan kwana da inganta rayuwarmu. A samu mana da waɗansu ɗakunan kwana kafin a ƙarasa gini, kamar yadda minista mai kula da ilimi mai zurfi ya yi mana alkawari a yayin ganawa da shi a ranar 12 ga watan Maris na 2019. A gaida fasar Muntare Muhammadu Matsade kan dusa ɗin dakatar da karatun darussa na ranar Litinin da Talata kuma a cikin makarantun kolejin college da lise na gwamnati a doso dalilin rashin bantutuka na zama umaru tahiru abdulrahman na sektar janar na college da lise rashin doso yi karin bayani duk a cikin rahoton ausi abdulrahman A cikin dukkanin makarantun boko na birnin Doso akwai matsalolin bencinan zaman ɗalibai inda za ku tarar da ɗalibai hudu zuwa biyar bisa benci ɗaya. Don haka ne muka ci a tabbatar da hanyoyi masu inganci kafin a kimanta aikin ɗalibai. Muna neman canji takwana mu samu ilimi mai inganci. Muna cikin watan Janairu akwai ɗalibai da za su yi jarabawa a wannan shekara ba su da malamai falsafa da faransanci. Akwai rashin isassun malamai. Akwai kuma ayyukan gine-ginen ɗakunan ɗaukar karatu su da aka dakatar wanda hukumomi ya kamata su yi wani kokari domin a motsa aikin idan kuka ɗauka a nan birnin doso akwai makarantun boko da ba su da wutar lantarki A ranar 18 ga watan Janairu aka fara a balayara yankin Tillabiri shaushawar dabbobi a ƙarƙashin jagorancin gwamnatin Nijar da ta samu wani tallafin kuɗi daga abokan hulɗa. a tsawon watanni hudu dukkan dabbobin za su samu allura a cewar salifo umaru daraktan kiwo na jiha na balera a cikin rahoton saidi abdu widitan Hujin ya fara ne a cikin guduma balle yara ga baki daya, inda wani jami'in kula da lafiyar dabbobi ne mai zaman kansa aka baiwa wannan aiki. Mu muna biya sau da kafa ne na ganin cewa an gudanar da wannan aiki da kyau. Sati ɗaya kenan da aka fara kuma mun shiga na sati biyu. Cututtukan da za a yi wa huji ga dabbobin ya danganta daga bangaren shanu da kuma ƙananan dabbobi da raƙuma. Muna so nan da watanni biyar duka dabbobi manya da ƙanana Ghana da ke cikin yankin gundumar balle yara mu tabbatar da cewa an yi musu wannan hujin a bangaren raƙumma ko ba mu samu kashi ɗari bisa ɗari ba mu samu kashi tamanin bisa ɗari. agi man dano irmo amto ne zangobon wahako studio kalangu a kowace rana ku saurari shirye-shiryen studio kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa whatsapp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece kar ku manta da alƙawalinmu na mako a ranar litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman a ranar talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyauta kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. To yanzu sai shirinmu na musamman a shekara ta biyar gwamnatin Nijar ta shigar da doka mai lamba 2015 da sifili da talatin da shida kan fataucin 'yan gudun hijira ko bakin haure farautar 'yan gudun hijira ko bakin haure da kuma masu ratsawa da su ɗin ta fara aiki tun a lokacin shekaru biyar bayan dokar wani sakamako aka samu ga amsa a cikin hirar gwamnan yankin agadas sado soloke ta da wakilinmu na musamman alasan kuzi muhammadu Kare 'yan bakin haure daga cin zarafi da hatsarori na ƙetare hamada da kuma yin rigakafi kan tsaron ƙasar Nijar ta hanyar tsautsauran matakan ƙwararren bakin haure. Wannan shine manufar da aka shinhiɗa a cikin dokar shekarar dubu biyu da goma sha biyar game da sarrafa bakin haure. Gwamnan jihar Agadez Sadu Saloke ya bada takaitaccen kimantawa na aiwatar da ayyukan. abin da za a rike Nijar ba ta da komai na kyamar bakin haure amma sai dai tana yakar safarar bakin haure ne ta barauniyar hanya saboda masu yin wannan safarar suna cikin haɗari su da kansu ko kuna da wani adadi da ke nuna hakan alƙalumma bana da su watakila ina iya tura ku wajen polis amma sai dai na san ɗaruruwan mutane ne aka yi mana bayani mu daga 2017-2018 yanzu mun sauko ƙasa da 20,000 safara ta ragu amma ba wai da son masu aikatawa ne ba a'a ƙoƙari ne da jama'a tsaro suke yi misali idan aka kama bakon haure ana kawo shi a litinin ko kuma da ba a yi musu komai rien du tout. daga wancan bangaren akwai mutanen da suka kasance karkashin doka musamman ma masu wucar da 'yan bakin haure akwai su da dama da aka dora wa hannu wasu an amshe musu abin su. cikin wani hali ne wa'annan da aka dora wa hannu suke ni gaskiya shine yafi fi ɗauka hankali na a cikin wannan al'amari saboda mutanen nan fa da ake tuhuma 'yan nijar ne ko kuma in ce ma 'yan agadis ne na faɗa muku a can baya ba mu da wani abu na kyama tsakanin tsakaninmu da bakin haure kawai muna karya musu gwiwa ne kun san doka doka ce kamar da domin waɗannan su samu wani aikin yi akwai wasu tsarurrukan juyawa wanda aka gabatar masana da dama sun nuna cewa wannan tsarin bai biya bukata abin da ya faru akwai karancin jama'a da suka mai da hankali akan wannan proje na dafawa tsoffin masu wannan safara sannan kowa ya sani tallafi ne na wani dan kankanin lokaci kuma ya kare da aka yi raskuna ya ba da kyakkyawan sakamako mai kyau kuma za mu kara maimaita shi mun samu kyakkyawan labari akan abin da ya shafi wannan tsari da kuma dafawa waɗanda suka bar wannan aiki de plan de reconversion. Ta gaida mu Muhammadu da Rakiya Arimi kuma duka da haka muka zo karshen labarun namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.